gidan shirya kasakasan musulunci na mu'uta a garin buraida ke gabatar da jerin gwanan kasakasai game da faɗakarwa kan karantarwar addinin musulunci ya dan uwa a musulunci dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halitta sammai da kasai kuma ya sanya duffai da haske dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan tafarki ba mu zama za mu shirya ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba bayan haka ya dan uwa a musulunci muna maraba da kai muna maraba lale da kai a duk inda kake kuma a duk inda ka sauka muna maraba da kai ya kai dan uwa dan uwa da yake ba na jini ba ba kuma na nasaba ba ba kuma na launi ba ba kuma na harshe ba muna maraba da kai dan uwa a musulunci maraba da kai dan uwa a cikin addinin cikamakin annabawa annabin mu Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muna maraba da kai dan uwa a cikin addinin da Allah ta'ala ya hukunta masa nasara da tabbata a bayan ƙasa har lokacin da alkawarin Allah zai zo hakika Allah baya saba alkawarinsa ya kai dan uwa a musulunci taho tare da mu don mu buɗe ɗaya daga cikin kyawawan shafukan tarihi kuma mu karanta wasu saɗurra waɗanda suka kunshi ikhlasi a cikinsu kuma ake gano hasken tauhidi da tabbata a cikinsu tawadar da aka yi rubutu da ita a wannan shafuka ita ce jinin shahidai wanda ranar alkiyama ƙanshinsa ke tashi tamkar ƙanshin almiski kuma hannaye masu haske suka rubuta ta sa'annan ta tsarkakakku suke kiyaye ta to amma ba ni labari wane ne tushen wannan addinin kuma wane ne jagoransa wane ne wannan mutumin wanda ya canza tafiyar tarihi Lallo wannan kissa ce wadda wuri ke daɗaɗa da irinta kuma zukata take rangaji don daɗinta kuma kunnuwa suke sauraranta taho tare da mu mu bibiyi kissar tun daga farkonta kuma a gurguje mu san wasu sassanta da ababen da suka faru a cikin kafin aiko manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a kewaye da Ka'aba akwai gumaka ɗari uku da sittin. waɗanda suke ƙazanta ne ga wannan masallaci mai tsarki kuma suka zamo katangar ƙarfe da ta zama wani shamaki mai hana bauta wa Allah shi kaɗai mutane suna yanka a wurinsa don neman kusanci gare su suna yin bakance da sunayensu mutane suna miƙa wuya gare su wajen biyayya da cika cikakkiyar kauna a cikin duhun wannan dare ne Allah ya nufi Abdullahi dan Abdul Muttalib daga kabilar Qurayshawa da auren Aminatu yar Wahabu kuma Allah ya nufi su da samun ɗa wanda shine fiyayyen mutum a bayan ƙasa a yayin da Aminatu ta samu cikinsa ta ga kamar wani haske ya fita daga cikin ta wanda ya haskaka katangun Kisra sarkin Rumawa a ƙasar Sham mahaifin wannan ɗa ya rasu alhalin yana cikin mahaifiyarsa ba a daɗe ba bayan wasu 'yan watanni aka yi wa abdulmuttalib Bushara da samun jika da ya sanya masa suna muhammad an shayar da wannan yaro a cikin banu sa'ad sa'an nan aka dawo da shi wajen mahaifiyarsa ta ci gaba da renansa kuma ƙarƙashin kulawar kakansa abdulmuttalib yayin da ya cika shekara shida sai allah ya nufa ya zamo maraya a lokacin da mahaifiyarsa ta rasu a ƙauyen abuwa yayin dawowarsa daga madina sa'annan sai kakansa ya rike shi shekara biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa sa'annan shi kuma ya rasu yayin da wannan yaro ya cika shekara takwas da haihuwa kafin rasuwar kakansa abdul ya dauki danka kulawarsa ga baffansa abu talib wanda shi kuma ya jibinci kulawa da shi ya sanya shi a matsayin mafi soyuwan 'ya'yansa ya kasance baya barci sai yaron yana kusa da shi baya fita sai yana tare da shi a ƙarƙashin kulawar sa ne yaron ya ci gaba da rayuwa har ya girma Qurayshawa sun san shi da suna amintacci kuma ƙabilun larabawa sun yarda da hukuncinsa yayin sanya hajarul aswad a yayin da suka yi saɓani yayin da labarin amanarsa da kyawawan halayensa suka isa zuwa ga nana khadija sai ta nemi da ya yi kasuwanci ya mata kasuwanci cikin dukiyarta ta yarda sai ta haɗa shi da wani yaronta wanda ake kira maisara maisara ya kasance yana ganin mala'iku guda biyu suna yi wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inuwa a duk lokacin da zafi ya yi tsanani yayin da ya yi kasuwanci da dukiyarta sai ya samu riba ninkin abin da waninsa yake samu sai na na Khadija ta ba shi ninkin abin da take bawa waninsa sannan ta nemi ya aure ta sai ya yarda da haka sai ta kasance ita ce farkon matarsa kuma mafi daɗewa tare da shi kwanake sun ci gaba da tafiya har shekarun manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi suka kusa arba'in labari ya yatsu a tsakanin yahudawa da nasara da kuma bokaye a cikin larabawa dangane da kusantowar aiko wani annabi a tsibirin larabawa kuma yahudawa suka ci gaba da shirin tarbar wannan annabi da suke zaton cewa zai bayyana ne daga cikinsu a wannan lokaci annabi tsira da mulkin Allah tabbata a gare shi ya kasance ne yana kaɗaita a kogon hira wata ɗaya a kowace shekara domin bauta a wani dutse wanda yake kusa da makka yayin da ya kusa cika shekara arba'in manzan Allah tsira da mulkin Allah tabbata a gare shi ya fara yin mafarkai wanda ke tabbata da kuma bayyana tamkar bayyana hasken asuba da lokacin aiko shi yayi ya kasance wata rana a kogon hira yana bauta wa ubangijinsa sai shi kuma mala'ika jibril ya ce da shi ka yi karatu sai manzon Allah ya ce ni ban iya karatu ba ya ce sai ya damƙe ni ya matse ni har wahala ta kai matuƙa gare ni nan ya sake ni ya ƙara cewa ka yi karatu sai na ce ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu ba ne sai ya ƙara damƙata ya matse ni har wahala ta kai matuƙa gare ni sa'an nan ya sake ni Sannan ya ce ka yi karatu sai na ce ni ban iya karatu ba sai ya ƙara damƙata ya matse ni har wahala ta kai matuƙa gare ni Sannan sai ya ce da ni اقرأ bismi ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي كراتو da sunan Ubangijinka wanda ya halitta ya halitti mutum daga gudan jini kai karatu kuma ubangijinka shine mafi karanci wanda ya sanar da mutum game da alƙalami ya sanar da mutum abin da bai sani ba sai manzan Allah su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya koma gida zuciyarsa tana cike da razana har ya shiga wurin nana hadija ya ce ku lullube ni ku lullube ni sai aka lullube shi har lokacin da razanar ta kau sannan ya ce da nana hadija hakika ina ji wa kaina tsoro ya ba ta labarin abin da ya gani sai ta ce a'a wallahi Allah ba zai togarta ka ba domin hakika kai kana sada zumunci kana da gaskiyar zance kana saukar nauyi na mara ƙarfi kana kyauta kyauta ga marashi kana saukar baki kuma kana taimakawa dukkan kana taimakawa akan dukkan bukatu sai na na ta kai shi wajen ɗan baffanta waraka shi kuma wani mutum ne wanda yake kan addinin nasara a lokacin jahiliya kuma ya kasance ya iya rubutun Ibiriya, har yana rubuta littafin injila da harshen Ibiriyanci. kuma saboda tsufa har ya makance sai na na Khadija ta ce da shi ya kai baffa saurari abin da ɗan uwanka ke faɗi sai waraka ɗan naufar ya ce me kake gani ya kai ɗan uwana ya kai ɗan ɗan uwana sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba shi labarin abin da yake gani sai waraka ya ce lalle wannan shine mala'ikan da aka aiko zuwa ga annabi Musa ina ma da a ce ina da sauran ƙarfi na ina ma a ce ina da rai lokacin da mutanenka za su fidda kai daga garinka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yanzu ashe za su fidda ni sai waraka ya ce babu wani mutum da zai taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi lallai idan na riski wannan lokaci zan taimaka maka na baka goyon baya eh lallai hakika mala'ika jibrilu ya kiraye shi da faɗinsa sa kai karatu wanda shi wannan kiran shine farawar manzancinsa shine farawar amo mutane daga bautar gumaka zuwa bautar maɗaukakin sarki Allah farawar tafiya a doguwar hanya wadda take cike da walhalu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya karbe ta karba ta mai ba da gaskiya mai tabbata akan addininsa bayan kiran da ubangijinsa ya ce da shi ka yi karatu da sunan ubangijinka ya fara kiran makusantansa farkon wanda ya ba da gaskiya da shi ita ce matarsa nana khadija sannan aliyu dan abi talib sannan abubakar abokinsa daga nan sai bilal da usman da ubaida da abu ubaida da abdurrahman dan auf da arkam dan abul arkam Allah ya kara musu yadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya cika da kiran mutane a ɓoye har tsawon shekaru uku har zuwa lokacin da ubangijinsa ya ce da shi bayyana bayyana karara da abin da aka umarce ka kuma ka kau kai ga barin mushrikai sai manzon Allah ya hau kan dutsen safa ya yi kira cikin taron ƙurayshawa yana cewa ni mai gargaɗi ne a gare ku a gaba gare ni akwai azaba mai raɗaɗi sai jerin gwanon yakin baka ya fara tun yayin da abu lahab ya ce da shi wadai da kai yanzu domin wannan ne ka tara mu shawa sun lashi takobin yakar kiran da manzon Allah hira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake zuwa ga addinin musulunci karkashin jagorancin manyan mushrikan Qurayshawa wanda suka hada da Abu Jahal dan Hisham da Utba da Shaiba ya'yan Rabi'a da wasunsu suka rika ɗanɗana wa raunanan musulmi nau'o'i na azab kamar su Bilal da Habbab ɗan Arat da iyalan gidan Yasir manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana umartar su da haƙuri idan ya wuce su ana yi musu azaba yakan ce da su ku yi haƙuri ya kun iyalan gidan yasir masaukan ku ranar alkiyama shine gidan aljanna habbabu ya kasance yana cewa na zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wani lokaci yayin da yake kishin gide ya yi matashin kai da rigarsa a ƙarƙashin inuwar ka'aba sai na ce da shi ya manzan Allah shin ba za ka yi mana addu'a ba sai ya tashi zaune fuskarsa ta yi ja sai ya ce hakika wanda suka kasance gabaninku akan rede jikinsu da matsayi na ƙarfi, tsakanin naman jikinsu da ƙashinsu amma hakan baya kau da su ga barin addininsu wallahi Allah zai cika wannan al'amari har mahayi ya yi tafiya daga sana'a zuwa hadramaut baya jin tsoron kowa sai mahalicinsa Allah ta'ala sai kuma kirkeci kada ya farwa dabbobinsa bukhari ne ya rawaito wannan hadisin bayan shekara biyar da aiko manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya umarci raunana daga cikin muminai da su yi hijira da addinin su zuwa ƙasar Habasha waɗanda suka fara yin hijira sun kasance maza ne goma sha ɗaya da mata hudu sannan wasu suka bi bayansu a hijira ta biyu sun kuma kasance maza ne tamanin da 'yan kai da kuma mata goma sha tara suka ci gaba da zama a wannan ƙasa wadda al-mustafa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya siffanta sarkinta da cewa baya bari a zalunci wani a ƙasarsa kuma wannan sarki ya musulunta ana kiransa ne annajashi Allah ya ƙara masa yadda yaƙin da mutanen makka suke yi da da'awar addinin musulunci ya ci gaba da ruruwa har suka sanya wa manzan Allah da sahabbansa takunkumi har na shekara uku har ya kai su ga cin ganyayyakin bishiya bayan ɗage takunkumin ne wanda ya kasance yana ba da kariya gare shi wato baffansa abu talib ya rasu kuma bayan sani da 'yan kwanaki matarsa na na khadija allah ƙara da a gare ta ita ma ta rasu manzan allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi ya yi baƙin ciki matuƙa saboda wannan rashi bayan wannan ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi zuwa ta'ifa domin kira zuwa addinin musulunci sai dai bai samu karɓuwa wajen mutanenta ba har ma suka tura yaransu da wawaye daga cikinsu suka rika jifansa da duwatsu har suka yi masa rauni a kafafuwansa daga nan ne sai ya dawo zuwa makka a bayan wannan ne aka yi tafiya da shi a cikin dare zuwa baitul maqdis daga nan kuma zuwa sama a inda aka farlanta masa sallah a saman bakwai bayan dawowarsa ƙurashawa sun ci gaba da musgunawa musulmi daga nan ne mutanen madina suka yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a bayan zuwansu makka domin ziyara ana kiran wannan mubaya'a bai aqaba musgunawa ta kai matuka daga mushrikan maka har a ƙarshe suka yi ƙoƙarin kashe manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta hanyar zaɓo mutum ɗaya daga cikin kowace kabila ta larabawa ta yadda ba za a kama kabila ɗaya ga wannan laifi ba tunda al'amarin ya kai wannan matuka to babu makawa daga gujewa da addini zuwa ga inda za a bauta wa Allah shi kaɗai babu abokin tarayya kuma ba tare da cutarwa ba Allah ya yi wa manzansa izinin yin hijira wadda ita ce farawar wani sabon mataki daga matakan kira zuwa bautar Allah da kaɗaita shi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hijira tare da abubakar daga makka zuwa madina kafiran ƙurashawa sun ci gaba da nemansa har ma suka sanya raƙuma ɗari ya zama kyauta ga duk wanda ya zo da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da rai ko a mace wannan ya sanya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ɓoye a cikin wani kogo wato kogon saur kwanaki uku tare da abubakar har wasu daga cikin masu neman sa sun isa bakin kogon suka tsaya a wurin amma ba su gansu ba manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riƙa lallashin abubakar as-siddiq yana ce masa menene zatonka da mutane biyu wanda Allah shine na ukunsu? bayan wannan ne manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya isa zuwa Madina mutanen Madina kuma sun yi masa kyakkyawar tarba a nan ne Madina wani mataki daga matakan kira zuwa ga addinin Allah ya fara kuma ƙarfin addinin musulunci ya ƙaru har musulmai suka fuskanci mushirikan maka a yakin badar a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah kuma Allah ya baiwa musulmi nasara suka kashe saba'in daga cikin mushrikai kuma suka kame saba'in bayan wannan ne kuma aka yi yakin Uhud wanda wasu sahabban manzon Allah wasu wanda wasu daga cikin sahabban manzon Allah suka saba wa umarnin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda wannan ya haifar da samun cikas a bangaren musulmai har aka kashe saba'in daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bayan wannan ne kuma aka yi yakin ahzab a yayin da Allah ta'ala ya kai rundunar mushrikai ya aiko da iska mai karfi da kuma wata runduna daga gare shi suka fatattaka su daga nan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya nufi Yahudawan Banu Quraiza wanda suka saba wa alkawari wanda wannan dama shine halin Yahudawa a koda yaushe manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya zartar da hukuncin kashe mayaka daga cikinsu da kame zuriyarsu a matsayin ribatattun yaƙi aka kwashe dukiyarsu a matsayin ganima yakukuwa da dama sun biyo baya kamar su sulhun hudaybiya da yakin haibar da mu'ta kuma a tsakanin wannan yakukuwa akwai ƙananan rinduna da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rika tura su domin yaƙan mushrikai har zuwa shekara ta takwas a yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tafi da mayaka dubu goma aka buɗe makka mutane suka shiga addinin Allah jama'a jama'a aka dakushe karfin shirka aka karya gumaka aka rushe kaburbura da da ke bautawa aka tabbatar da bautar Allah shi kadai a cikin tsibirin Larabawa a shekara ta goma ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yi hajji, bayan ya dawo daga wannan hajji ne sai cutar ajali ta same shi wata rana cikin dare ya fita tare da yaransa hiba zuwa makabartar baqi'a domin Allah ya umarce shi da ya je ya yi musu addu'a yayin da ya isa makabartar sai ya ce aminci ya tabbata a gare ku ya kuma abota kabari ku yi farin cikin halin da kuka kasance a ciki daga halin da kuka bar mutane a ciki ga fitununan sun dirka ku tamkar wani yankin dare mai tsananin duhu wani na biye da wani wanda na ƙarshen ya fi na farkon muni sannan ya waigo zuwa ga abu muwaihiba ya ce da shi ya kai abu muwaihiba hakika ni an bani mabuɗan taskokin wannan duniya da dawwama a cikinta sannan shiga aljanna aka bani zaɓi tsakanin wannan da kuma saduwa da ubangijina sai abu muwaihiba ya ce na fanshe ka da mahaifina ya ma'aikin Allah ka zaɓi mabuɗan taskokin wannan duniya da dawwama cikinta sa'an nan aljanna sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a'a wallahi ya kai abu hiba ni na zaɓi saduwa da ubangiji na da aljanna sannan rashin lafiya ta ci gaba da tsanani ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi har ya nemi a rika zuba masa ruwa cikin salka bakwai har ya nemi a rika zuba masa ruwa a rika zuba masa cikin salka bakwai cikin salka bakwai na ruwa saboda tsananin zafin jikinsa domin ya fita ya wa mutane hudu ba sai kuma sai aka aikata hakan manzan Allah ya fita masallaci ya zauna akan mumbarinsa ya yi hudu ba ga mutane kuma daga cikin maganganun da ya faɗa kuma daga cikin maganganunsa na ƙarshe yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara domin sun riƙi kaburburan annabawansu masallatai kuma ya ƙara da cewa kada ku riƙi kabari na abin bauta wannan wasiya ce keɓantacciya ta yin hani ga riƙon kaburbura ya zama wajen bauta bayan haka kuma ya yi wasiya da fitar da Yahudawa da Nasara da kuma mushirikai daga cikin tsibirin Larabawa kuma yana daga cikin ƙarshen wasiya da ya yi faɗinsa ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah kuma ku kyautatawa ababen da hannayenku suka mallaka sannan a lokacinsa na ƙarshe yayin da ya kusanci barin duniya ya kasance ne a ɗakin na Aisha sai Abdurrahman dan Abubakar ya shigo ɗakin nana Aisha da asuwaki a hannunsa sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya duje shi sai na na Aisha ta fahimci cewa manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana son asuwakin ta karɓa daga wajen Abdulrahman ta tattauna domin yayi laushi ta miƙa wa manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kuma goge bakinsa da shi yayin da ya gama sai ya ɗaga hannunsa da idanunsa sama sai Aisha ta ji yana cewa tare da waɗanda kai wa ni'ima kai ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shahidai ya Allah ya Allah tare da jama'a madaukakiya ya Allah tare da jama'a madaukakiya ya Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka sada ni da jama'a madaukakiya wannan shine karshen abin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi furuci da shi sannan ya saukar sannan ya saukar da hannunsa lokacin da aka karɓi ransa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya koma ga ubangijinsa bayan ya isar da saƙon Allah ya idar da amana ya kuma yi nasiha ga al'umma ya koma ga ubangijinsa bayan ya bar al'ummarsa kamar yadda ya ce na bar ku a kan tafarki wanda yake mai haske wanda hasken daransa tamkar rana ne ba mai karkata ga barinsa sai wanda yake halakaki Allah ya cika addini da aiko shi ya haskaka hanya ta gaskiya da shi ya tabbatar da bautarsa shi kaɗai da zuwansa ya koma ga ubangijinsa maɗaukakin sarki bai gushe ba har lokacin fitar ransa yana yaƙi da shirka da mushrikai yana la'antar masu riƙon ƙaburbura masallatai yana mai wasiya da cewa kada a ƙara wani abu cikin addini wanda yake baya cikinsa yayin da ya ce wanda ya farar da wani abu cikin al'amarinmu wato musulunci wanda baya cikinsa to wannan abin juyarwa ne a gare shi kuma ya ce dukkan bid'a ɓata ce ya koma ga ubangijinsa maɗaukakin sarki yayin da yake wasiya da kula da sallah da kyautatawa abin hannaye abin da hannaye suka mallaka yayin da yake wasiya da kula da sallah da kyautatawa abin da hannaye suka mallaka kafin wannan ya kasance yana cewa alƙawarin da yake tsakanin mu da kafirai shine sallah duk wanda ya barta hakika ya kafirta muna shaidawa cewa hakika ya isar da sako ya idar da amana ya yi nasiha ga al'umma ya yi jihadi cikin tabbatar da addinin Allah ya bar wannan al'umma a kan tafarki mabayyaniya ba wanda zai kauce gabarinta sai halakakki taho tare da ni ya kai ɗan uwana domin mu duba al'amarin wannan addini mu kula da wasiyar mahaliccinmu da kuma wasiyar manzanmu domin mu zamo daga cikin masu rabauta waɗanda suke bauta wa Allah a bisa ilimi da basira hakika wannan su ne waliyan Allah kuma masu shiga aljanna su dawwama a cikinta Allah ya sanya mu baki ɗaya cikin bayinsa masu tsarkake niyya cikin dukkanin al'amuransu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله wato tauhidin kaɗai ta Allah بوتا ya kai dan uwa a musulunci Allah ubangiji shi kadai kuma makadaici shine ya halicce mu ya arzuta mu kuma yayi mana ni'ima to shin menene haƙƙin Allah akan mu kuma menene abin da yake wajibi a gare mu game da shi ya kai dan uwana taho tare da mu domin mu ansa wannan tambaya mu duba abin da Allah ta'ala da kuma manzansa ira da amince tabbata gare shi suka faɗa. Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin littafin sa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ma'ana ban halicci aljanna mutane ba sai dan su bauta min ba ana nufin samun wani arziki daga gare su kuma ba na nufin su yi mini wata hidima tafiyar da ni lalle Allah shine mai arzutawa mai iko mai cikakken ƙarfi an karbo hadisi daga mu'azu dan jabal Allah ya kara masa yadda yace na kasance a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muna haye akan wani jaki sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace da ni ya mu'az ko ka san menene hakkin Allah akan bayinsa kuma menene hakkin bayi a wajen Allah sai na ce Allah da ma'aikinsa su suka sani sai ya ce haƙƙin Allah a wajen bayinsa sai ya ce haƙƙin Allah a kan bayinsa shine su bauta masa shi kaɗai kuma kada su haɗa wani tare da shi kuma haƙƙin bayi a wajen ubangijinsu shine ba zai azabtar da wanda bai tara wani tare da shi ba wajen bauta masa sai na ce ya manzan Allah ba na yi wa mutane bishara ba sai ce kada ka yi musu bishara domin kada su zauna suke yin aiki bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wannan aya mai girma da kuma hadisi suna kunshe ne da wata ma'ana mai girma wadda saboda ita ne Allah ta'ala ya halitti mutum ita ce bautar Allah shi kaɗai babu abokin tarayya kuma ba shi da wani kini da yake jayayya da shi wajen bauta masa domin rayuwa ba za ta taɓa zamowa daidai ba sai da samuwar wani abin bauta shi kaɗai wanda aljanu da mutane da sauran halittu baki ɗaya za su zamo bayinsa idan ko wani mahaluki ya yi sakaci wajen bauta masa wato ya juyar da wani nau'i na bauta ga wani wanda ba shi ba ga wani wanda shi ga wani wanda ba shi ya cancanta da ita ba to lalle wannan ba zai taɓa samun jin daɗi da kuma ɗanɗana daɗin gamuwa da Allah ba wanda ya kira shi yana mai umurtarsa da cewa fad'uhu mukhlisina lahuddin ku kirayi Allah shi kadai kuna masu tsarkake addini a gare shi sai dai abin tambaya a nan ne. shin wannan ibada ta ta takaita ne kawai ga waɗannan hanyoyi na bauta da aka sani kamar su sallah da azumi da hajji da sauransu a'a lalle wannan ibada ta kunshi wannan gaba ɗaya da kuma wasu daɗi a kansu domin ibada wani suna ne da yake ƙunshe da duk wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi na magana da ayyuka na fili da kuma na ɓoye wannan ma'ana kuwa tana bayyana ne ta hanyar tabbatar da ma'anar ibada ga Allah cikin zuciya wato mutum ya sakankance akan cewa da akwai ubangiji da kuma bawa kuma ubangiji ana bauta masa ne shi kuma bawa shi ne mai bautar ubangiji shi kaɗai yake gaba ɗayan halittu kuma bayansa ne kuma ibada tana bayyana ta hanyar fuskantar da duk wani aiki na zuciya da duk wani aiki na gaɓoɓi da duk wani motsi cikin rayuwa a fuskantar da su gaba ɗaya ga Allah shi kaɗai da kuma tsiraita daga duk wata ma'ana idan dai ba ta bauta wa Allah ba Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa cikakkiyar bauta Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa cikakkiyar bauta da miƙa wuya gaba ɗaya gare shi wani ba shi da iko komai matsayinsa ya juyar da kowane nau'i na bauta ga wani Allah idan kuwa ya aikata haka to haƙiƙa ya aikata wani abin ƙi babba wanda Allah baya gafarta shi wannan ko shine shirka da Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima lalle Allah baya gafartawa ai shirka game da shi kuma yana gafarta abin da yake kuma bayan wannan ga wanda ya so duk wanda ya yi shirka da Allah hakika ya kirkiri zunubi mai girma idan kuwa ibada ta tabbata ne ga Allah shi kadai babu wani abokin tarayya to lalle a wannan hali ba za a bauta wani ba in ba shi ba kuma babu wani abun halitta da zai yi jayayya da shi wajen wannan ibada to a lokacin ne mutum zai rayu cikin wannan duniya yana mai riskar cewa Allah shi ya halitte shi domin wani aiki cewa Allah ya halicce shi ne domin wani aiki kuma ya zo wannan duniya ce domin ya zabura da wannan aiki wannan aiki kuwa shine bauta wa Allah da yin biyayya gare shi ba shi da wata bukata kuma ba shi da wata manufa cikinta sai dai kawai biyayya gare shi sakamakon aikinsa kuwa shine abin da zai samu na nutsuwa da yadda da matsayinsa da kuma aikinsa da kuma ɗebe kewa da yadda Allah da kulawa da kulawarsa gare shi sannan kuma abin da zai samu a ranar lahira na girma da ni'ima da falala mai girma Allah ta'ala yana cewa Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ulaika lahumul amn wa hum waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba waɗannan suna cikin aminci kuma su ne shiryayyu ya dan uwa a musulunci idan ka fahimci wannan to ya wajaba kasancewa babban abin da yake ya wajaba kasancewa babban abin da yake tafiyar da jin daɗin ibada da ƙasƙantar da kai ga mahaliccinsa mai da ƙasai shine juyar da wani nau'i na ibada ga wani Allah don haka babu wata sujjada idan dai ba sujjada da duk wani abin da ke sammai da ƙasa ke yi wa Allah ba kuma babu wani ƙasƙantar da kai sai ga wanda duk wuyaye suka miƙa wuya suka ƙasƙantar da kai a gare shi kuma babu wata addu'a sai ga wanda yake karɓar addu'a ga mai kira idan ya kira shi ya kai dan uwa a musulunci kafin mu shiga bayani game da shirka da kuma girmanta ina so in baka labarin rahmar ubangiji ga bayinsa domin Allah yana cewa wa rahmati wasi'at kulla shay rahamata ta yalwaci dukkan komai kuma ya zo a cikin hadisin manzon Allah san tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faɗinsa Allah yana farin ciki da tuban bawansa a lokacin da yake tuba gare shi fiye da farin cikin ɗayanku da ya kasance a kan abin hawansa a wani daji sai wannan dabba tasa ta ɓace masa tare da ita kuwa akwai abincinsa da ruwansa sai ya ɗaya ƙauna da samunta ya zo ƙarƙashin wata bishiya yake shingida inuwarta yana cikin wannan hali ne sai ya ga dabbar nan tasa a tsaye a kansa sai ya rike linzaminta saboda tsananin farin ciki ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka ya yi kuskure ne saboda tsananin farin ciki muslim ne ya rawaito wannan hadisin in kuwa rahamar Allah haka take to lalle ya waje ba gare mu musan cewa Allah ta'ala bai yarda wannan rahama tasa ta game waɗanda suke yin shirka da shi ba kowa ko yana karanta faɗin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa ai shirka game da shi kuma yana gafartawa koma bayan wannan ga wanda ya so manzon mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana faɗa a cikin abin da yake rawaito shi daga ubangijinsa cewa ya kai ɗan adam za ka zo mini da za ka zo mini da kwatankwacin kusan cikin duniya na zunubi sannan ya zamo baka yi shirka tare da ni ba to ni kuwa zan zo maka da gafara kwatankwacin kusan cikinta turmizi ne ya rawaito kuma wannan hadisin ingantacce ne idan ka fahimci abin da bayansa idan ka fahimci abin da bayaninsa ya gabata to lalle hakika za ka nemi tsari da Allah daga shirka da halayen ma'abota shirka kuma shin mutane sun samu amintuwa ne daga cewa ba za su auka ba cikin wannan babban laifi ya kai dan uwa a musulunci mutane da yawa suna zaton cewa sun kubuta kuma sun yi nesa daga fadawa cikin shirka sai dai muna gani idan mun karanta labarin annabi ibrahim amincin allah ya tabbata a gare shi duk da cewa ya yi ta fama da mutanensa akan su bar shirka har ma ta kai ga cewa sun jefa shi cikin wuta sai kuma gashi nan bayan ya yi shekaru yana jagorancin yaƙi da shirka yana cewa cikin addu'arsa ka nesantar da ni ya ubangiji da 'ya'yana daga bautar gumaka wato shirka kuma sai gashi manzon mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda shine cikamakin annabawa kuma mafificin su duk da cewa ya tarbiyantar da sahabbansa wanda suka rayu a cikin mafificin karni ya rene su akan kyakkyawar aƙida amma sai gashi duk da haka yana jin tsoron aukawa cikin shirka da Allah sai ya ce abin da na fi jin tsoro a gare ku shine aukawa cikin shirka kuma da aka tambaye shi wacce ce ita sai ya ce ita ce riya Ahmad ya rawaito wannan hadisi to idan haka al'amarin ya kasance game da waɗancan mutane to yaya abin zai kasance dangane da mu shin bayan addu'ar annabi Ibrahim da kuma tsoron da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare su to idan haka al'amarin ya kasance game da waɗancan mutane to ya abin zai kasance dangane da mu shin bayan addu'a annabi Ibrahim da kuma tsoron annabi Muhammad amincin Allah ya tabbata a gare su ga sahabbansa bayan duk wannan ne za mu samu nutsuwa da amintuwa daga makircin shedan cewa ba zai aukar da mu cikin duhun shirka da Allah ba idan muka duba ba sai mun yi doguwar tafiya don bincike ba a kewayenmu a yau za mu ga dangogin shirka iri-iri da mutane suka auka ciki ina neman tsari Allah gare ka ya kai dan uwa a musulunci ka zamo daga cikin wanda suka saba wa Allah da ɗaya daga cikin irin waɗannan shirkoki kuma hakika alkur'ani ya ba mu labarin mushrikan makka cewa sun kasance suna cewa game da gumakan da suke bautawa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba mu bauta musu ba mu bauta musu ba sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantar daraja ashe su sun yarda da Allah da kuma cewa shi ne mahalicin komai da kowa har ma idan aka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa lalle za su ce Allah ne amma sai ga su sun riƙi gumakansu a matsayin ababen kama kafa tsakaninsu da Allah kuma suna roƙonsu kamar yadda suke roƙon Allah suna neman agaji daga gare su kamar yadda ake ne suna bakance suna yanka da sunayensu suna dogara a kansu koma bayan Allah kai suna ma tsoronsu suna kuma ƙaunar alheri daga gare su kamar yadda ake tsoron Allah kuma ake kaunar alheri daga gare shi har al'amarin ya kai su kaunace su kamar yadda suke kaunar Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce waminan nasi mai ya taɓi domin dolin an zagayi yuhibbu na hunta hubbin la amanu a hubban lillah akwai daga cikin mutane waɗanda suke riƙon kini kuma bayan Allah suna ƙaunar su kamar yadda suke ƙaunar Allah a lokacin da suka aikata abin da ya gabata ko wani abu daga cikinsu sun kasance a wannan yayin masu cuɗanya ne da shirka har saboda haka Allah ta'ala ya aiko manzansa amintacce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda haka duk da wannan duk wanda ya imani da shi kuma ya kaɗaita Allah bai kuma juyar da wani nau'i daga nau'in bauta zuwa ga wani Allah ba to lalle wannan yana daga cikin bayan Allah masu kaɗaita shi duk kuma wanda ya zarce akan abin da ya samu iyayensa a kai to hakika irinsu ne Allah ya ce game da su. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil Lalle ne duk wanda ya yi shirka ga Allah to hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna kuma makomarsa ita ce wuta kuma babu wasu mataimaka ga azzalumai. Wannan shine halin da musulkan larabawa na jahiliya suka kasance a kai. amma halin mushrikai na yau bai zamo yayi nesa da halin waɗancan ba domin za ka ga cewa su ma suna juye da dangogin ibada domin za ga su ma suna juye da yawa daga cikin sassan ibada ga Allah zuwa ga wani Allah sai ka ga ɗayansu yana tsaye a gaban kabari yana roƙon abocin kabarin yana neman agajinsa koma bayan Allah za ka ji shi yana cewa agaji agaji ya kai wani wato ma ma'abocin kabari kuma yana neman taimakonsa koma bayan Allah sai rika cewa duk lokacin da yake da wata bukata ya saye diwa ne ka taimaka mini wajen biyan bukata ta ko kuma idan yayi nufin tashi ko zama sai ka ji ya ce ya saye diwa ne ya kirawo shi kuma sai kaga yana yin bakance cewa idan aka arzuta shi da ɗa yana cewa zai yanka da waliwa ne ko kuma ya je ya yi dawafi da kabarinsa sannan idan Allah ya biya masa bukatarsa sannan idan Allah ya arzuta shi da wannan ɗa sai ya rika gode wa waninsa tur da irin waɗannan aiki nasa kuma tur da wannan hali nasa duk da cewa wanda ya nufi kabarurruka ya aikata irin waɗannan ayyuka a gurin to lallai ba wai zai tsaya ne ba a iya wannan domin shaidan ba zai so ya ga dan adam kawai a tsakiyar wuta ba yana so ne ya gan shi a can karkashinta saboda haka zai gangara ne da shi zuwa ƙororuwar ƙasa sai ya fara tsorar da shi sai ya fara tsoratar da shi daga ma'abocin wannan kabari sai ya kinta matukar tsoro cikin zuciyarsa ko yaya ya yi sakaci cikin haƙƙin wannan waliyi kuma ƙasƙantar da kai zai kai matuƙa a lokacin da yake ƙaunar wani alheri daga wurinsa to kenan babu wani bambanci da ya saura tsakanin mushrikan makka na zamanin jahiliya da kuma wanda wannan shine halinsa sai dai kawai cewa su waɗannan mushrikan su waɗancan mushrikan suna fuskantar da gunki suna fuskantar gunki ne sassaƙaƙe na wani mutum salihi a cikinsu su kuma waɗannan suna fuskantar da suna fuskantar kaburburan waliyansu ne suna roƙonsu suna neman tabarruki da su suna tsoron su suna kaunar alheri daga gare su suna juyar da ayyukan ibada gare su ya kai dan uwa a musulunci tunda ba mu kushe ba muna magana ne game da kaburbura taho tare da mu domin mu duba sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi dangane da sha'anin kaburbura da kuma ma'abotanta dukkaninmu kuwa muna ganin abin da sashen musulmai suka fada ciki na bata da imuwa a cikin sha'anin kaburbura wannan ko ya faru ne saboda rafsanarku da nisantarsu ga barin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wacce nake roƙon Allah ya sanya ka cikin wanda suka yi riko da ita hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana binne mamaci kuma baya yin kabarin da tudu kuma baya bambantawa tsakanin wani kabari da wani ko da kuwa mamacin yana daga cikin mafifitan mutane domin hakika ya binne baffansa Hamza da Mus'ab da wasu daga cikin manyan sahabbansa tare da sauran musulmai ba tare da bambanta su ba ko keɓance su yana mai hani a farar da wani abu cikin sha'anin kaburbura saɓanin abin da ya shar'anta kuma ya sunanta, shi ne ma yake faɗa yake faɗa wa na ali a lokacin da ya aika shi cewa kada ka bar wani gunki sai ka karya shi kuma kada ka bar wani kabari mai tudu sai ka daidaita shi da ƙasa muslim ne ya rawaito wannan hadisi kuma yayin da ummu salama take baiwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi labarin wani coci a ƙasar Habasha sai ta faɗa masa abin da ta gani cikinsa na surori sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace waɗancan su mutane ne waɗanda idan wani salihin bawa cikinsu ya mutu sai su gina a wajen bauta a bisa kabarinsa kuma su suranta irin waɗannan surori waɗancan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah Bukhari ne ya rawaito wannan hadisin tsoratarwa da manzan Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi yawa al'ummarsa ta kai matuka yayin da ya zo yin wafati zafin mutuwa da rashin jin daɗin rabuwa da al'ummarsa ba su hana shi ya yi musu wa'azi ba kuma ya tunatar da su da mafi girman zunubi da aka saba wa Allah da shi a bayan ƙasa yayin da yake cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara domin sun riƙi gabarburan annabawansu masallatai Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi kuma yana cewa cikin addu'arsa ya Allah kada ka sanya kabarina ya zama wani abin bauta ba Allah ba fushin Allah ya yi tsanani akan mutane da suka riki kabarbaran annabawansu masallatai Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi kuma ingantacce ne ya dan uwa a musulunci idan ka fahimci wannan to kasancewa abin da mutane suke yi a wajen kabarbara da kuma ziyartar ta ya kasu ne kashi uku na farko abin da ya tabbata a shari'a kamar ziyarar makabarta domin tunawa da mutuwa da addu'a ga ma'abotanta ba tare da cewa an niki gari na musamman domin tafiya nesa domin wannan ba abin ko da yake ce a shari'a ga mutumin da ya ya je ziyartar makabarta shine idan ya shiga makabarta ya ce assalamu alaikum دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية sannan bayan ya yi wannan addu'a sai ya nufi wanda yake son ziyartarsa ya tsaya a wajen kabarin ya yi masa sallama ya roƙa masa gafara Allah da rahamarsa. Na biyu daga cikin ayyukan da ake yi wajen kaburbura su ne wasu ayyuka na bid'a waɗanda suka kore cikar tauhidin mutum har suna iya kai mutum ya zuwa babbar shirka kamar wanda ya yi nufin bauta wa Allah da kuma neman kusanci zuwa gare shi a gurin kabari hakanan kuma wanda ya nufi kabari domin ya yi sallah a gurinsa ko ya karanta alkur'ani kuma yana nufin zatin Allah da haka waɗannan ayyuka suna daga cikin bid'o'i wanda suke kore shi kar kuma yana daga cikin bid'o'i tabarruki da kaburbura ko yin sadaka a gurinsu kamar kuma wanda yake karanta fatiha a gurin ƙabarin wani don ya bayar da ladan gare shi hakanan kuma yin gini a kansa bai halatta ba bai halatta ba a ɗaukaka ƙabari fiye da waninsa saboda hadisin sayyidina aliyu da ya gabata hakanan ƙari bisa abin da ya gabata bai halatta a shafe kabari da suminti ko sanya fitilu a cikin makabarta ba yana cikin abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar kaburbura da masu riƙon su masallatai da masu sanya musu fitilu ma'abota sunan su suka rawaito wannan hadisin kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi hani a shafe kabari da suminti muslim ne ya rawaito wannan hadisi yana daga cikin manyan bidoyi da suka yadu a wannan zamani gina masallatai da ake sallah cikin su akan kabari ko abin ne mamaci cikin masallaci don nufin girmama shi da ɗaukaka shi malamai sun haɗo a kan cewa idan aka gina masallaci kan kabari to za a rushe wannan masallacin idan kuma aka binne matacce cikin masallaci to ya waje ba a tore wannan kabarin a sanya shi wajen masallaci tare da kaburburan musulmi saboda haka ina tsoratar da kai ya kai ɗan uwana a musulunci cewa kada ka zamo daga cikin waɗanda manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake a faɗa a kansa yake cewa yana daga cikin ashararan mutane wanda tashin alkiyama zai riske su suna bayan ƙasa da kuma masu riƙon ƙabarbura masallatai kashi na uku shine wanda yake bala'i ne mafi girma wanda waɗansu da yawa da suke da'awar musulunci suka auka ciki wannan kuwa shine shirka da ke kore tauhidi baki ɗayansa shine cewa mutum ya juyar da wani daga cikin dangogin bauta ba ga Allah ba amma ga ma'abocin kabari kamar ya ce da shi ya kai wani ina son ɗa sa'annan ya kawo wani abin kyau ya sa'annan ya kawo wani abin kusanci ga ma'abocin kabarin ya ambata masa bukatarsa ta neman aure ko aiki ko 'ya'ya ko wani wannan kai al'amarin ya kai al'amarin ya ma wuce haka har ya kai ga mutum ya daga tafukansa yana roƙon wannan ma abocin kabari wanda yake shi ma kansa bai mallaki wani abu daga cikin al'amuransa ba balle na wasu mutane sai ka ga da yawa daga cikin jahilai suna daga hannayensu suna cewa agaji agaji ya wani alhali Allah maɗaukin sarki yana cewa تدعوهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير idan kun kiraye su ba za su ji kiranku ba kuma ko da sun ji ba za su amsa muku ba kuma a ranar kiyama za su kafircewa kuma a ranar kiyama za su kafircewa shirkaku kuma babu mai baka labari fiye da wanda yake masani yana daga cikin bidiyoyi wanda aka haramta abinda wasu mutane ke aikatawa ta hanyar zuwa da dukiya da zinare suna jefa su a cikin kaburbura suna zaton cewa ma'abocin wannan kabarin zai tanada musu kuma ya saka musu abin da suka aikata kuma ya yi bakance ga ma'abocin kabarin kuma ya yanka saboda neman kusanci gare shi har ya sanya ma abocin kabarin shine ubangijinsa abin bautawarsa irin waɗannan su ne wanda Allah ta'ala yake faɗi game da su قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كتير بعضا باكو لاباري با جودا لسكي مفيا أيكا su ne waɗanda ayyukansu suka lalace cikin rayuwarsu ta duniya alhali kuma suna zaton cewa suna kyautata ayyuka na kwarai ya ɗan uwa a musulunci ya kai ɗan uwa a tauhidi wannan nasiha ce ta masoyi mai tausayi saboda haka ka ji tsoron Allah kai riko da wannan nasiha ya kai ɗan uwana waɗannan kaburbura ba su gushe ba suna nan wasunsu na salihan bayan Allah ne wasunsu kuwa ba na salihan bayan Allah ba ne waɗansu kuwa ba a tabbatar da binne waɗanda ake da'awar binne su ba dukkanin waɗannan cikinsu akwai waɗansu kaburbura da wasu mutane suke girmamawa da niyya daban-daban waɗansu an ƙawata su ne domin wasashe dukiyoyin mutane waɗansu kuma suka munana a yayin da suke nufin kyautatawa ya ɗan uwa a musulunci hanyar tsira wadda take bayyananniya tana ga bin tafarkin mafificin halitta tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin bai taɓa yin ɗawafi ba kuma bai taɓa yin umarni da ɗawafi ba sai kawai ga ɗakin Allah na Ka'aba. da a ce akwai wani alheri cikin yin ɗawafi ga wani kaba da ya shiryar da mu zuwa gare shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya siffaita shi da cewa shi mai kwaɗayin shirya ne a gare ku yanzu bayan sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi muke neman bin wata hanya ba ita ba idan ko hakan ya faru to lalle mun nemi canjin abin da ya fi alheri da abin da yake makaskanci saboda haka kada ka yarda zuciyarka ta riya maka yin tsawafi ga wani abu idan ba ka'aba mai alfarma ba ko da ko kabari ne wanda aka binne waliyi ko sahabi ko wani annabi a cikinsa ya ɗan uwa a musulunci ina tsoratar da kai kada ka niki gari kai nufin tafiya mai nisa ba zuwa ga ɗaya daga cikin masallatan nan guda uku wanda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ambace su a cikin hadisinsa ba yayin da yake cewa ba a niƙar don wata tafiya mai nisa don yin bauta sai kawai zuwa ga ɗaya daga cikin masallatan nan sai zuwa ga ɗaya daga cikin masallatai guda uku wato masallacin Allah mai alfarma na Ka'aba da masallacin Al-Aqsa na Qudus da kuma masallaci na wannan wato na Madina bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi to wannan annabi wanda kake bin addinin da ya zo da shi kuma kake kokarin bin sunnarsa shine yake hana ka nikar gari zuwa wani waje don bauta in ba ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku ba saboda haka kada ka sake ka niki gari zuwa wajen wani wali ko kabarin wani shugaba ko makamantan wannan wani al'amari kuma mai ban mamaki sosai shine lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan zai tafi zuwa wanda aka binne yana neman kusanci kuma ya zo da dukiya da zai sa a cikin wasu akwatu wanda wannan dukiyar wasu mutane ne ke handamewa wai su masu hidimar kabari wanda su ba wasu mutane ne ba sai kawai masu ƙoƙarin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba suna handame dukiyar mutane suna kuma raba musu gafara da rahama daga ma'abocin kabarin kai ka ce wuta da aljanna a hannunsu take saboda haka ka yi tawakkali ga Allah rayayye wanda baya mutuwa ka yi azama a kan al'amarinka kana mai neman taimakonsa kana mai neman taimako ga wanda yake jin kunyar bawansa idan ya roƙe shi ya mayar da hannayensa a wofance. ka fuskanci wanda ya umurce ka da fuskantar shi ba tare da wasu ba wanda shi ne yake faɗa ka fuskanci wanda ya umurce ka da fuskantar shi ba tare da wasu wanda za ka kama kafa da su ba ko za ka nemi ko za su nema maka ceto ba a wajensa wanda shi ne yake faɗa yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle ni makusanci ne ina ansa roƙon mai roƙo yayin da ya roƙe ni saboda haka su nemi ansawa ta su yi imani da ni ko sa samu shirya idan hanyoyi suka yi kunci a gare ka to ka nemi zama daga cikin waɗanda suke san waɗanda suka san cewa babu mafaka daga Allah sai zuwa gare shi kuma shine mai yaye bakin ciki mai gusar da soshe-soshen zuciya mai shiyarwa yayin rudewa mai fadin cewa a yayin da yake siffanta kansa amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahun ma'a Allah wato wane ne yake ansa wane ne yake ansawa mai tsananin bukata yayin da ya kiraye shi kuma yake yaye bakin ciki yake sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa shin akwai wani abin bauta ne tare da Allah ya dan uwa a musulunci watakila ka ce ai dukkaninmu muna daga muna ɗaga hannayenmu muna roƙon Allah muna masu kama kafa gare shi muna masu neman kusanci da shi sai dai wacce ce hanya mafificiya wadda Allah da manzansa suka umarce mu da ita domin addu'armu da tawassulinmu domin addu'armu da tawassulinmu su zamo karɓaɓɓu a gurinsa ya kai ɗan uwa a musulunci ka sani cewa tawassuli ya kasu kashi uku na farko tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi wannan kuwa shi ne tawassuli zuwa ga Allah ta'ala da sunayensa kyawawa da kuma siffofinsa maɗaukaka kamar ka ce ya ubangiji ina roƙonka domin cewa kai ne Allah wanda babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai ka gafarta mini kurakuraina ka kyautata mini addinina da duniyata yana daga cikin tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi roƙon Allah da kyawawan ayyukan ayyuka kamar yadda ya auku ga waɗannan mutane uku da kogo ya rufe da su yayin da suka fake cikinsa kamar yadda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labari sai na farkon su ya roƙi Allah da biyayya da yake ga mahaifinsa cewa Allah ya yaye masa Allah ya yaye musu halin da suke ciki na biyun ya roƙe shi saboda nisantar alfasha na ukun ya roƙe shi da amanarsa da adalcinsa a wannan lokaci addu'ar da suka yi ta zamo karɓaɓɓiya dutsen da ya toshe musu bakin kogon ya buɗe saboda sun roƙi Allah da kyawawan ayyukansu yana daga cikin tawassuli da shari'a ta yarda da shi a yi tawassuli da addu'ar bawan Allah wanda yake salihi kuma wanda yake a raye domin hakika sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sun kasance suna zuwa wajensa domin ya roƙan musu Allah yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu ba su tafi wajen ƙabarinsa ba domin addu'a sai dai sun koma wurin salihansu wanda suke a raye kamar yadda sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya yi lokacin da ya nemi Abbas babban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da ya roƙon musu Allah ya sauko musu da ruwa sayyidina Umar ya ce ya ubangiji ya ubangiji Allah mu mun kasance muna roƙonka muna roƙonka ruwa da addu'ar annabinka sai ka shayar da mu to yanzu kuma muna roƙonka da addu'ar babbansa tashi kai ya Abbas kai mana addu'a Allah ya shayar da mu kashi na biyu daga cikin kashe-kashen tawassuli ne tawassuli na bida'a, wato ayi tawassuli zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da abin da shari'a ba ta zo da shi ba kamar yin tawassuli da zatin annabawa da salihan bayan Allah ko jahinsu ko da haƙƙinsu kamar mutum ya ce ya Allah ina roƙonka da jahin annabinka ko da haƙƙin annabinka ko domin alfarmarsa ko makamancin wannan daga lafazzai wanda shari'a bata zo da su ba irin wannan nau'i na addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai yi umarni da shi ba da ko gaskiya ne da ya shigar da mu zuwa gare shi kashi na uku na nau'in tawassuli shine tawassuli na shirka wanda ma abocinsa yake fita daga addini kuma mai aikata shi yake zama kafiri irin wannan shine juyar da bauta ga wani Allah da rikon matattu su zamo ababen kama kafa cikin bauta wa Allah wannan kuwa shine irin shirkar da mashirkan makka a lokacin jahiliya suka kasance a kanta a lokacin da Allah ya aiko manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zuwa gare su domin sun kasance suna cewa ba muna bauta waɗannan gumakan ba ne sai don kawai su ƙara mana kusancin daraja zuwa ga Allah su sun kasance suna kamun kafa ne da gumakansu domin bauta wa Allah amma a wannan zamani waɗanda suke sun kasance waɗanda suka kasance sun kauce ga barin tafarki suna kamun kafa da matattu tsakaninsu da Allah idan ka duba za ga cewa babu bambanci tsakanin aikin waɗannan da abin da mashirkan maka suka kasance suna aikatawa a jahiliya ya ɗan uwa a musulunci dai wancan ma'abocin kabari hakika ransa ya koma zuwa ga mahaliccinsa ya gabata zuwa ga abin da ya gabatar kuma ya kasance cikin kabarinsa tamkar jingina ne ga ayyukansa baya mallakar wani amfani ko cuta to don Allah yaya za a yi ya amfanar da wani yanzu ba ka yi tunani akan haka ba ka duba ka gani a wani tafarki ka kasance gashi kuma wanda yake ne ya zo da addininka wato annabin muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wanda kake yin salati kake sallama a gare shi yana cewa idan mutum ya mutu to aikinsa ya yanke sai guda uku sadaka wadda take jariya ko ilimi da ake amfani da shi ko wani ɗa salihi da yake yi masa addu'a to saboda me za ka zo kuma kana neman wata bukata daga wani matacce wanda baya mallakar komai ga kansa ya ɗan uwana a musulunci ka duba wannan aya da idan basira domin akwai waraka a cikinta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya tad'uhum la du'a لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذا كن كرا يسو بذات جكرا كبا كما كودا سنجي بذات أمسا مكبا كما أرانا القيامة ذات كافر شيء وشركا shirkanku kuma babu mai baka fiye da wanda yake masani watakila wasu mutane su ce mu muna zuwa kabari ne kuma muna neman tabarruki daga waliyi domin neman albarka kawai sai mu ce da shi lallai albarka wata ni'ima ce daga ni'imar da Allah ya keɓanci wasu ababen halittarsa da ita sai dai mutane sun yi saɓani wajen fahimtarta akwai wanda ya kore ta yake ganin babu wani abu da yake da albarka wani kuma yana ganin yawancin abubuwa da akwai albarka a cikinsu za ka ga kuma yana neman tabarruki da duk abin da yake kewaye da shi ko da ba shi da wani dalili a wurin Allah yana kuma daga ni'imar da Allah ya yi mana cewa annabinmu Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mana bayani kuma ayyukansa sun nuna mana abubuwan da suke da albarka saboda haka albarka ba ta tabbata ga wani abu sai kawai abin da dalili ya inganta a kansa daga littafin Allah ko sunnar ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana daga cin abin da ake ƙaunar albarkacinsa lailatul qadr da kuma masallatan nan guda uku albarka kuwa da ke cikin waɗannan masallatai shine ninkin lada da ake samu wajen yin sallah a cikinsu amma ba wani amma ba wai neman albarka daga ko duwatsun daga garukansu ko duwatsunsu ba in dai ba rukuni guda biyu na ka'aba ba wanda aka shar'anta shafansu don neman albarka don neman albarkarsu manzo Allah ta da amsa Allah tabbata a gare shi yana cewa sallah ɗaya a masallaci na ya fi sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba sai kawai masallaci mai alfarma wato Ka'aba Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi yana daga cikin abin da ake neman albarkar su ruwan Zamzam saboda manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya yi ruwan ruwa yana cewa hakika shi mai albarka ne kuma waraka ne daga cuta muslim ne ya rawaito wannan hadisi hakanan duk wani aiki na gari da shari'a ta tabbatar da shi shi ma aiki ne mai albarka amma mutane to babu wata albarka sananniya ga zatin su sai dai annabawan Allah kawai wanda yake gaba da su kuma shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai da damunta Allah tabbata a gare shi ya halatta a yi tabarruki da shi a lokacin da yake raye haka kuma ana yin tabarruki da gashinsa da tufafinsa da guminsa da sauransu sai dai babu abin da ya yi ragowa yanzu a cikin waɗannan abubuwa amma ragowar halitta so bai halatta a yi tabarruki da su ba ko da ko suna cikin bayan Allah salihai wannan kuwa shine ijma'i na sahabban manzon Allah ila da Allah ya tabbata a gare shi Allah kuma ya yarda da su saboda haka ya dan uwana a musulunci ina tsoratar da kai kada ka saba wa shari'a ta manzon Allah yana da amincin Allah tabbata a gare shi kada ka kebance wani da wani abu wanda yake ya keɓanci manzon Allah shi kadai kada ka mika hannunka ga wani don neman tabarruki da shi da ƙauna albarkarsa domin wannan bai auku ga sayidina abubakar ko umar da sauran sahabbai ba ballantana waɗanda ba su kai su matsayi ba a nan ya dace mu yi bayani cewa bai halatta ba a nemi albarkaci da wani dutse ko turɓaya ko wani wannan ko sumbatar ɗaya daga cikin waɗannan sai dai kawai abin da manzon Allah tsira da amincin Allah Su tabbata a gare shi ya keɓance kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai ambaci wani abu ko wani dutse da za a shafe shi don neman albarka ba sai guda biyu kawai na farkon su shine hajarul aswad wanda in mutum ya samu damar sumbatarsa to sai ya sumbace shi in kuma bai samu iko ba sai ya shafe shi idan kuma dukkan wannan ya fassara sai ya yi ishara zuwa gare shi na biyu daga cikin waɗannan shi ne rukunin yamani sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta tabbatar da cewa za a shafe shi ne da hannun dama bayan waɗannan gurare guda biyu babu wani waje kuma da ya halatta a shafe shi don neman albarkacinsa. abubuwan da wasu mutane kuma suke aikatawa na tabarruki da al'amudin masallatai ko ƙofofinta ko garukanta dukkan waɗannan yana daga cikin bid'a wadda ya waje ba musulmi ya yi nesa da ita domin waɗannan abubuwa ba su amfanarwa kuma ba su cutarwa ka duba faɗin halifa shiryayye wato Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya tsaya gaban Hajarul Aswad ya kuma sumbace shi yake cewa wallahi ni na sani cewa kai dutse ne baka amfanarwa kuma baka cutarwa ba don na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana sumbatar ka ba da ba zan sumbace ka ba daga nan ne za mu san cewa musulmi na gaskiya baya sumbatar hajar aswad kuma baya shafar rukunul yamani sai dai da nufin bauta wa Allah kawai kuma ana samun albarka a cikin wasu zamunna wanda aka keɓance su da wasu ƙarin falala saboda haka yana da kyau akan mutum ya ƙara akan abubuwan da yake aikatawa na ayyukan da shari'a ta tabbatar da su yana daga cikin waɗannan zamunna watan azumin ramadan da daren lailatul qadr da goma farko na zulhijja da goma ga watan almuharram hakanan ɗaya ga bisa ukun ƙarshe na dare da ranakun juma'a da wasunsu daga cikin zamunna wadda nassi sahihi ya zo cikin bayanin falalarsu daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abinda kuma nassi sahihi bai zo da shi ba to baya halatta a yi aiki da shi musamman abin da yake shiga cikin bid'a yana daga cikin irin waɗannan abin da wasu jahilan mutane ke aikatawa a wasu lokuta keɓantattu abubuwan da Allah bai saukar da wani dalili a kansu ba kuma sunna ta manzon Allah da ya zo da addinin ba tabbatar da su ba kamar abin da ake aikatawa na abin da suke ambato maulidi ko daren isra'i ko nis sha'aban da makamantansu suna raya waɗannan darare kamar suna ganin ko manzon Allah tsira da muncin Allah tabbata a gare shi bai cika musu addini ba a lokacin da ya shar'anta musu nau'o'in idi guda biyu kawai sai suka ƙara abin da son zuciyarsu kuma shaidan suka saƙa musu bayan Allah madaukakin sarki yana cewa yawma lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam a yau ne na kammala muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata kuma na yadda musulunci ya zamo shine addinin ku shin waɗannan 'yan bid'a sun raya waɗannan darare ne da ibada da suke ganin a bar shar'antawa ce kuma suka tsaya a nan a hakika sun ƙetare wannan haddi zuwa abin da shi ne ya fi girma da lalacewa ta yadda suka raya dararen da waƙe-waƙe da wasanni kai wani lokaci ma har da raye-raye tare da cutanyar maza da mata muna neman tsari da Allah daga halin waɗannan mutane da suke da'awar san manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alhalin suna saba wa umarninsa suna bin saɓanin shiryarsa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya kyamaci sunnata to baya kan tafarki na bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin saboda haka babu idi a musulunci sai kawai idin karamar sallah da kuma ta babbar sallah saboda haka ya kai dan uwana kada ka halarci ɗaya daga cikin wannan idi domin idan ka aikata haka to hakika ka aikata bid'a kuma ka taimaka wajen raya bid'a ka sani kuma a cikin bin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai wadata ga barin waɗannan yana daga cikin abin da mutane suka sunnanta kuma suke binsa sau da ƙafa shine yin umara a cikin watan rajab alhalin babu wata falala da wannan umara take da shi saɓanin raguwar watanni saboda haka a keɓance watan rajab shi kaɗai da yin umara a cikinsa farar da wani abu ne a addini ita umara asalinta shari'a ta yarda da ita kuma neman kusanci ne mai girma yinta a cikin watan ramadan shi ya fi fiye da kowane wata amma rajab shi babu wani dalili da yake nuna falalar umara a cikinsa ya ɗan uwana a musulunci mutum lalle rarrauna ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta shi a cikin faɗinsa wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum an halicci mutum ne yana da rauna don haka watakila wani abu na cuta ya bujiro masa da zai sanya ya buƙaci rukuya da magani daga waninsa da yin halitta ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbata yana cewa da sahabbansa da yin halitta ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbata cewa ya yi wa sahabbansa rukuya kuma shi ma mala'ika jibrilu ya yi masa rukuya don haka ashe rukuya wani al'amari ne na shari'a wani al'amari ne da shari'a ta yadda da shi saboda haka babu suka a cikinsa sai dai ya waje ba a gare mu san wasu abubuwa dangane da rukuya na farko dai bai halatta ba a yi rukuya sai kawai da abin da ya zo a cikin alkur'ani ko sunnar Manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ko kuma wata addu'a kyakkyawa wadda babu ta'adda a cikinta kuma wani abu na shirka bai gobata ta ba domin gashi Manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya kai masa kukan ciwon ciki da yake damunsa sai Manzan Allah ya ce da shi ka sanya hannunka a inda yake maka ciwo ka sanya hannunka a inda yake maka raɗaɗi ka ce bismillahi sau uku sa'annan ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir manzon Allah ya da amsa Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ɗaya daga cikin iyalansa ya yi rashin lafiya sai masa tofi da zai guda biyu wannan shine misali na ruƙuya da shari'a ta yadda da shi amma wanda shari'a ba amma wanda shari'a ta haramta ita ce wadda akwai wasu lafazai da hatimai wadda ba a san ma'anarsu ba kuma ta kunshi lafazai na shirka kamar neman taimakon wani Allah da neman taimakon wani abin halitta cikin warkarwa alhalin Allah shi kadai shine mai warkarwa ko kuma ya roki Allah da zatin wani ko ya roki wani ya warkar da mara lafiyarsa duk waɗannan ba su halatta ba kuma ba su amfani ga wanda aka yi wa rukuya da su na biyu daga abubuwan da ya kamata mu sani akan rukuya shine kada wanda ake yi wa rukuyar ya ɗauka cewa waraka tana hannun wanda yake yin rukuyar ne sai dai ya sani cewa warakarsa tana hannun Allah ne shi mai yin rukuyar sababi ne kawai daga sababan warakar na uku ya ɗan uwana ya waje ba a gare ka idan ka buƙaci wani ya yi maka rufiya ka nufi wajen mutum sarihi mai riko da littafin Allah da sunnar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ka kuma sani cewa abin da yake mafifici gare ka shine ka yi wa kanka wannan rukuyar na hudu ina tsoratar da kai ya ɗan uwana kada ka take ka je wurin matsafa ko masu kau dabara ko masu da'awar sanin gaibu ko bokaye ka nemi waraka daga gare su da kuma biyan bukata domin babu makawa a kanka ka sani cewa matsafi baya zamowa matsafi har sai ya kafarta da Allah da kuma abinda aka saukar wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda haka shi kafiri ne kuma aikinsa kafirci ne zuwa wajensa kuma zunubi ne daga cikin manyan zunubai Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa ya ambaci tsafi kuma a cikinsu Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala yuflihu sahir haythu ata matsafi baya cin nasara a duk inda yake kuma ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله kace babu wani wanda ya san gaibu a cikin mai ko a ƙasa idan ba Allah ba don haka duk wanda ya je wurin wani daga cikin waɗannan yana nufin ya tambaye shi game da wani abu da zai auku a nan gaba kamar wanda zai yi tambaya game da abin haihuwa shin namiji ne ko mace ko game da tafiya shin akwai amfani cikinta ko cuta to ga hukuncin Allah cikin irin wannan da nassin hadisin annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya ce duk wanda ya ji wa boka ya kuma gaskata shi a cikin abin da yake faɗi to haƙiƙa ya kafirta da abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisin kuma ingantacce ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya je wajen wani mai da'awar sanin gaibu to Allah ba zai karɓi sallarsa ba na darare arba'in muslim ne ya rawaito wannan hadisin saboda haka idan zuciyarka ta saka maka ka je wajen wajen ka je wajen wani mai da'awar sanin gaibu ko boka to ga waɗannan hadisai guda biyu sun isa su zama wa'azi da ambato ga wanda yake da tunani kuma ya kasa kunnensa yana mai yana mai halarto da hankalinsa yana daga abin da ke cikin magana akan rukuya shine magana akan laya ita dai laya wani lokaci akan sanya wata aya ta ƙur'ani a cikinta kuma mutum ya rataya a ƙirjinsa ko a ƙirjin 'ya'yansa hakan kuwa duk da wasu malamai sun yi rangwame a cikinta sai dai yawancin su sun yi hani amma idan ya zamo ya ƙunshi wani abu wanda ba na shari'a ba kamar wasu lafuza da ba su da wata ma'ana to wannan baya halatta irinsa ne kuma abin da wasu jahilai suke aikatawa ta sanya sarka a jikin madubin mota ko takalmi a gaban mota ko bayanta ko wani yanki hakanan sanya zobe ko kambu a wannan a wani wannan ko wani wannan suna ɗauka cewa yana kare su daga maita wanda kuwa wannan yana daga cikin jahiltar tauhidi da kuma raunin tawakkali gashi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya rataye wani abu to za a kyale shi da wannan abin Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi yanzu manzan Allah bai koyar da mu ba abin da za mu faɗa domin mu kare kanmu daga mayu kuma mu kare kawunanmu da shi ba yanzu baya shiryar da mu yanzu bai shirye da mu ba addu'ar da yake cewa a'udhu bi llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yanzu bayan waɗannan kariya mutum kuma zai nemi kariya daga wani takalmi ko yanki ko sarƙa duk wanda ya aikata haka lalle ya cancanci a kyale shi da wannan abin don ya amfane shi ko kuma ya cutar da shi alhali hakan ba zai taɓa yiwuwa ba na amfanar tashi ko kuma gusar da wata cuta daga gare shi da shi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutum ya rataye kambo a dantsansa na tagulla sai ya ce da shi menene wannan sai mutumin ya ce magani ne daga wata cuta wai ita wahina sai ya ce da shi cire shi domin ba zai kara maka komai ba sai rauni ahmad ne ya rawaito wannan hadisi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا دم musulunci muna sauraron shawarwarinka da ra'ayoyinka ta wannan adireshin gidan shirya kasakasan musulunci na mota akwatin gidan waya ɗaya sifiri ɗaya takwas lambar telefon uku takwas ɗaya biyu shida sifiri hudu saudi arabia buraida jihar kasim